a rado Allah yau boko na ba ta mu rana kenan shae ganan wani abu dai an rubuta ko turan shine kai wannan hausa ne mu gani da uka da uka a abina oh my god da ka da ka yi ka kyauta na i a ya fita na ana ewe kai kai kai dan fulani me kake kokarin karanta ba fa ka rubuta ba a to sai ka faɗa min dan iya me aka rubuta abin da aka rubuta shi ne duk abincin da ka ci kyauta ne a gidan nan amma ka zuka ta wani tikewa kana ta abin nan amma aradun Allah na shushi kaina shekaru nawa kullum sai na wushe ta gidan nan kuma kullum sai na tsaya na karanta ashe abun shi kyauta kai na warban ba aradun Allah ya zo ashe a kashi abun shi ba sai ka biya ko sisi kwabo ba da haka ne aradun Allah kullum a gidan nan zan ina shika shikina dan fulani me za a kawo maka na kuna da dankali ne irin soyayyen nan ne eh akwai dankali a haɗo min da soyayyen ƙosassun zabi guda biyu a kawo min shingam kwali ɗaya da madara pig milk kuna soya ƙoyi ne a nan eh muna soyawa to a soya mun kireti biyu kaɗan saka man gyada sosai ya ji don Allah to ba damuwa wannan kuma fa ba abin da kuka rubuta shewa duk abin da mutum ya shi kyauta ne ba eh haka abin yake duk abin da ka ci kyauta ne haka tsarin yake har gobe ba naka za ka biya ba wanda kakanka ya ci shi ne za ka biya ga taɓa mana subscribe sannan ku danna ƙararrawa haka zalika ku san baɗa mana like ku saburbuɗo mana sharhi sannan ku haɗa wannan ɗauka